ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين yayin da Yusuf ya isa shekarun ƙarfin jiki sai muka ba shi fahimta da ilimi kuma da irin wannan sakamakon da muka saka masa muke sakawa masu kyautatawa cikin bautarsu ga Allah